حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci yammacin lahadi biyar ga watan dulhijja a shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da 20 ga watan goma a shekara ta 2013 a lissafin miladiya kuma kamar da muka saba a yau za mu ci gaba da darasinmu na littafin manhajin sunan nabawiya na shekul islam ibn taimiyya wanda za mu tashi a darasinmu na hamsin da biyar bi idinillahi ta'ala a makon da ya gabata mun gama karanta martanin da malam ibn taimiyya ya kawo daga cikin fuskokin da ya jero na martani ga ibn mutahar alhilli dangane da bayanin halin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwarsa inda ya kasa su kashi hudu ya ce wasu sun bi waɗanda ko in ce sun yi wato mu baya a ga abubakar radiyallahu ta'ala anhu domin neman duniya wasu kuma saboda sun kasa yin bincike wasu kuma saboda sun yi binciken sun ƙibin daidai ko sun kasa yin abin da ke shine daidai wasu kuma sun yi da'a ga ali radiyallahu ta'ala anhu kashi hudu kenan to ya gama wani gefen a yau zai dora mana akan wannan gefe din har yanzu ya ce wa amma qauluhu amma faɗinsa da yake cewa fa ba'dhum ishtabaha al-amru alaihi wasu daga cikinsu lamarin ya rikice musu wara'a li talibid duniya mubayi'an ko mubaya'an ya ga abin yi wa mubaya'a dangane da ko a cikin ciwon nan da ke yake neman duniya nan yana nufin abubakar ne mai neman duniya kuma waɗanda suka yi masa mubaya'a sun masa mubaya'a ne don ganin cewa shi ya cancanta a yi masa mubaya'a saboda neman duniyarsa faƙalla faƙalladahu wa baya'ahu sai ya bi shi ya masa taklidi ya bi shi ba tare da fahimta ba shine taklidi ka bi mutum ba tare da sanin dalilinsa ba shi ake ce ma taqlidi wa baya ahu ya masa mubaya wa qassara fi nazarihi kuma ya takaita bai yi daidai ba wajen bincikensa nazar nan yana nufin bincike bahth fakhafiya alaihi alhaqu sai gaskiya ta ɓoyi gare shi bai santa ba yayi bincike yayi yi taksiri bai gama kaiwa matukar binciken ba fastahaqqa al-mu'akhadhata min Allah ta'ala don haka sai ya cancanci a kama shi da laifi daga Allah maɗaukaki ma'ana ya cancanci Allah ya kama shi da laifi saboda me bi i'ta'il haqqi li ghairi mustahiqihi saboda ya ba da haƙƙi ga wanda ba shi ya cancanci wannan haƙƙin ba waye ya cancanta a ganinsa shine Ali wanda da ya a ga abubakar to ya ba da haƙƙin khalifanci ga wanda bai cancanta ba don haka allah zai kama shi da laifi don ya ƙi binciken gaskiya kun fahimci wannan kashin wa ƙala ya kuma ci gaba ƙala ya ce kuma har yanzu duk wannan hikayar ibn taimiyya ne ga lafazinsa in ba kuma ta ba a baya duk mun karanta lafazin yadda yake a cike wajen wata da yawa da suka gabata har yanzu akan wannan gefen muke to ya ce har yanzu wa ba'dhum wasu kuma qallada ya mika wuya dai ya bi liƙusuri fitnatihi saboda wato a gajiyawarsa wajen kaifin hankali ma'ana ba shi da kaifin hankali in an ce fitna ana nufin basira da kwakwalwa da gane abu idan mutum ba shi da basira ba shi da fahimta ba shi da kaifin hankali gajiyawarsa a wannan bangaren shi ya hana shi ya san menene gaskiya kuma ina take sai ya bi shi ma ya a ga abubakar kaga da kenan duk wanda ya mu baya ga abubakar ba a kan daidai yake ba in ji shi wancan mutumi wara'a aljammal ghafira ya ga taron jama'a mai yawa fata ba a hum sai ya bi su kawai yan bin hari gido bai san me ake ba bai fahimci komai ba ba shi da basira wata wahama yayi zaton annal ta tastalzimu sawaba cewa in dai jama'a da yawa sun yi wuri sun bi wani abu sun ɗauki wani ra'ayi to lalle nan gaskiya take nan ne daidai wa gafala an qaulihi ta'ala ya gafala daga faɗin Allah maɗauki da ke cewa wa ƙalilun mahu adin mun karanta wannan ko kuma kumanta ma cewa kaɗan ne daga cikinsu ma'ana masu bin gaskiya ko masu godiya kamar da yake cewa kuma wa qalilun min ibadiyash shakur kaɗan ne daga cikin bayina masu godiya in ji Allah subhanahu wa ta'ala fa yuqalu ibnu taymiya ce to abinda za a bashi amsa anan shine yace fa yuqalu li hadha muftari wannan makaryacin mai ƙirƙirar ƙarya amsar da za a bashi shine wannan mutumin wanda ce allazi ja'ala as-sahabata baya bay'u ababakrin thalathata asnaf wannan makaryacin da ya sanya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi mubaya'a ga Abubakar ya sanya su kashi uku ba kashi uku ya sa su ba dama mun ce ya sa su kashi hudu ai kashi daya ya yi mubaya'a ga Ali don haka bai shiga nan bai nan yana zancen waɗanda suka yi mubaya'a ga Abubakar kashi uku ne yawwa ba kuskure ba daidai nan uku da ya faɗa yana nufin wanda suka yi mubaya'a ga Abubakar na hudun dama a cikin abin da ya faɗa a baya waɗanne ne wanda suka yi mubaya ne ga ali shi kuma waɗannan agunsa akan daidai suke to kun ga ya sanya wanda suka yi mubaya a ga abubakar nau'i uku ya ce aktharuhum talabud duniya mafi yawan su neman duniya ne yasa suka bu abubakar ko idan ya samu khalifancin ko mulkin ya ba su wani abu in ji shi fa wasinfun wani dangin kuma wato wani kashin rufin nabar sun gajiya ba su yi daidai ba wajen bincikensu ba su bincika gaskiya ba wasinfun ajazu anhu wani dangin kuma ko wani kasan sun gajiya wajen ba'ana ba su iya yin binciken ba waɗancan sun bincika ba su kwalkwale binciken sun gano gaskiya ba wannan kuma sun gaza yin binciken ma ba su binciko ba kafin kafin mu je amsar ibn taimiyya ya kamata cikin abin da muka karanta can a baya kila wani daga cikin ku ya tambaya ya ce a wanda bincike ake bukata ne lamarin ali cewa shi ya cancanta radiyallahu ta'ala anhu shi ya cancanta ya zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aƙidar masu shi'a an riga an gama shi ba sai da abubakar ya mutu ake neman ina gaskiyarsa take ba ba buƙatar bincike in ka bi aƙidar shi'a su fa abu daga cikin ra'ayoyinsu a kai na sha gaya mana a baya sun ce an yi mai iraji da manzan allah sallallahu alaihi wasallama sau 120 sau 120 abin da muka sani na sirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama gwargwadon hadithai sau nawa aka yi mai iraji sau ɗaya shine aka tafi da manzan allah sallallahu alaihi wasallama sama ya gana da ubangijinsa kuma sannan allah ya ba shi salloli ya kawo al'umma to su suna da riwayoyi da suke faɗa cewa an yi mai irajin nan da manzan allah salama sau 120 duk zuwan da zai yi za a gaya masa to ali ne fa khalifa bayanka duk sau 120 ɗin yanzu annabin da zai a gaya wannan ya gaya wa al'ummarsa akwai buƙatar wani ya zo ya bincike ai kaga wani abu ne da ya kamata ya kamata ya fi sallolin nan guda biyar sanuwa a wurinmu haka ne ko ba haka ba haka ba zancen a zargi wani akan bai yi bincike ba in dai waccan maganar gaskiya ce sai fa idan ba a yi nassin ba ba a yi mi'irajin ba karya ne kuma wannan shine daidai din mun fahimci abin kuma sannan suna cewa dama ai tun ran da Allah maɗauki ya saukar wa manzan. Allah sallallahu alaihi wasallama al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina tun daga wannan rana Allah maɗaukaki ya cika addini da bayyana masa cewa Ali ne khalifa sun ce shi ne ma'anar cika addini shi yasa har aka biyo ta aka ce masa kuma ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fa ma ballagta min fa ma ballagta risalata yawa cewa ya kai manzo ka isar da abin da aka saukar maka daga ubangijinka in baka yi ba kuwa to kamar baka isar da manzancinsa ba baki daya suka ce wannan an saukar da ita ne ga manzan Allah sallallahu alaihi a akan ya gaya wa mutane Ali shine khalifa bayansa banda wannan suka yi da'awar cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi ya baro Makka bayan Hajjatul Wada ya tsaya a gadir Khum wannan da gaske ne akwai hadisin gadir Khum Annabi sallallahu alaihi ya yi hudu ba na gaya mana kisarta in dai ba kumanta ba lokacin da ya tura ali radiyallahu ta'ala da wasu tawaga yaman ga wani yaƙi har suka samu ganima garin raba ganiman nan aka samu saɓani tsakanin ali radiyallahu ta'ala anhu da waɗanda suka tafi yaƙin tare da shi har wasu suka faɗi magana a kansa samarar daɗi ransa ya ɓaci ne ya zo ya haɗu da manzan Allah sallallahu yana dawowa daga hajjatul wada ya shi labari to ne a lokacin annabi sallallahu alaihi saboda tsare mutuncin ali ya gaya musu cewa a mankuntu maulahu fa maulahu duk wanda ni majibincin lamarinsa ne mai sona ne mai kaunata ne to wajibi ya kaunaci ali wani shine ma'anar maula ba waliyi na wilaya ba ne waliyi ne na wala na walaya walaya ma'ana abin wato kauna da jibinta da fatan mun fahimci na wanda dai mun shi a baya to kaga idan wancan abu da gaske ne cewa duk sahabbai a ranar nan da suke dawa daga hajjatul wada an gaya musu a fahimtar su a wannan nassin man kuntu maulahu fa aliyu maulahu su sun fahimci cewa khalifa ake nufi in duk sahabbai sun fahimci khalifa ake nufi to na bincike za a je ai kaga in dai wancan nassin da gaske baya daukar wata ma'ana banda maganar shugabanci to ba bukatar a ce bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tuhumar sahabbai sun kasa yin bincike su gano gaskiya kun fahimci abu yawa a cikin takririn matsalar babu ba daidai ba ne kuma ba a eh, bita ta hankali ba allah sauƙi to mu ci gaba da magana ibn taimiyya ya ce na sharra domin ko shi sharri in ma an ya kuna li fasadil qasdi wa ma an ya kuna lil jahali shi duk inda kaga sharri aka ce ga sharri ya uku daga wani to ɗayan biyu ne ko dai saboda mummunan nufi mutum ya aikata sharri ko kuma saboda jahilci haka ne yawa ya aikata da gangan saboda mummunan nufi ko kuma saboda bai sani ba to sai ce wal jahlu shi kuma jahilcin imma an ya kuna litafritin fi nazar yana kasancewa ne ko dai saboda sakaci wajen bincike wa imma an ya kuna li'ajzin anhu ko ya zama saboda gajiyawa ne mutum ba zai iya anhu ai anin nazar yawa wannan hannu damirin yana koma kan nazar ne mana ko ya zama mutum ba zai iya binciken ba ne tunda ai ba kowane mutum allah ya bashi malakar yin bincike ba ko wani zai iya binciken in ya binciko kuma sai ya faɗi ƙarya ko ya faɗi ya binciko abin da ba daidai bai ce shi ya gani to wannan kun ga tafriɗi ne wajen bincike wani kuma baya cikin masu binciken saboda ba shi da basira ba shi da ahaliya ta yin bincike kaga wannan shine mai ajizi ya gajiya ba zai iya bincike ba kun fahimci wannan wannan kun ga duk sababi ne guda biyu na samun jahilci to sai shi wa zakara shi dai wannan mutumin har yanzu ya ambata annahu kana fi sahabati wa ghairihim man qassara fi nazar to a cikin sahabbai akwai wanda yayi taqsiri yayi abin da ba daidai ba wajen bincikensa hina baya a ababakarin yayin da ya mu baya ga abubakar walau nazara la'arafa alhaqa da yayi bincike da ya san gaskiya ina tuna mana wannan abubuwan da na faɗa ɗazu wajen guda uku inda ya yanan yana cewa inda mutum ya yi bincike to da ya san ali ne ya cancanta radiyallahu ta'ala anhu in waɗancan abubuwa da aka ambata bisa aƙidar shi a cewa an riga an ƙarrara su an tabbatar da su tintini ba buƙatar a zo a ce nan har wani ya yi bincike ballantana a ce ya yi binciken bai daidai ba ko a ce ya kasa binciken inda kun fahimci abin nan wannan kuma har yanzu abubuwan da na faɗa guda ukun nan suna cikin abin da suke ƙara rusa maganar cewa a zo ana tuhumar umar radiyallahu ta'ala anhu cewa ranar alhamis din da manzan allah sallallahu alaihi ya yi rashin lafiyan nan ya hana manzan allah sallallahu alaihi rubutu har ana kawo hadithin abdullahi dan abbas suna kiransa hadithin raziyatu yawmil khamis in har abinda su shi'a suke itikadi daidai ne cewa Allah ya yi wancan iraji da manzan Allah sallallahu alaihi sau 120 an gaya masa waccan magana kuma cewa annabi sallallahu alaihi an saukar masa ya ayyuhar rasulu dan ya isar da man abin nan khalifancin ali kuma cewa ya ce man kuntu maulahu a gadir hum wannan magana duk jama'a sun shaida ana nufin khalifanci ne ga ali bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi ba bukatar a zo a ce annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bai rubuta wannan rubutun ran alhamis ba an kasa sa ali khalifanci har a zargi umar ya hana manzon Allah isar da sakon Allah kun fahimci wannan abu umar bai isa ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isar da abin da yake wajibi ne ya faɗa ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gani a yadda duk ya san tarihin ya yi rashin lafiya ran alhamis din ma'ana daga cikin bayan wannan alhamis din da aka yi wannan mun san dama dai ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga baqi' an kai binne wani daga cikin sahabbai da ya rasu yana dawowa ya haɗu da wani irin ciwon kai mai tsanani ranar 29 ga watan safar ran 29 ga watan safar shine ciwon kan yi masa tsanani ya dame shi har ya dawo ya kwanta har suke cewa wato zafin kansa ana jin zafin kan daga rawanin kana taɓa rawanin manzan Allah sallallahu zaka ji zafin ciwon kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta yi wannan ciwo to ran alhamis ta wato saura kwana biyar ya rasu tunda ya rasu ran sha biyu ga watan rabi'in al'awwal kun ga daga watan safar dama sai rabi'in al'awwal ko kun ke na yayi kwana zaka ce yayi jinyar ta dame shi har ta kwantar da shi ya kimanin kwana bakwai kenan a kwance to a kwana ta bakwai din ran alhamis a ranar ne ya yi umarni a kawo masa wannan da ya kuyi haƙuri za mu zo kansa amma ina so in ƙarrara mana wannan maganar ne cewa in har wannan maganar ta baya akwai ta duk ba buƙatar a zo a ce umar radiyallahu ta'ala anhu ko wani ya hana manzon allah sallallahu alaihi wasallam isar da sako wannan tuhuma ce da kawai an rasa abin da za a kama ne aka kama ta annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan alhamis din ya kwana lafiya ya kai yana da rai hankalinsa na jikinsa ran juma'a gaba ɗayan juma'a daga safiya har zuwa dare ya kwana asabar asabar daga safiya har zuwa dare lahadi daga safiya har zuwa dare har ya yi umarni da wasu abubuwan assala assala wa ma aimanuku ya hori sahabbai akan sallah sannan ya gaya musu cewa a lokacin da ciwon in yi masa tsanani har idan suma ya zo masa yakan suma manzan allah sallallahu alaihi wasallama idan hankalinsa ya dawo jikinsa aisha tana sa masa ruwa ta jika wani tsumma ta goge masa fuska yana buɗe mayafin fuskarsa sai ce la'anatullahi alal yahudi wa nasara ita ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida Allah ya la'anci yahudu da nasara saboda sun riƙi ƙabrukan annabawansu a matsayin wato masallatai kun ga wannan abin saboda muhimmancinsa annabi sallallahu alaihi ya faɗe shi bayan wannan kwana biyar din mun fahimci wannan amma bai buɗe baki ya ce to na fa gaya muku da sai ya ce duk da kun hana ni takarda da biron da zan rubuta cewa aliyu ne khalifa bai faɗi wannan ba har ya mutu kuma wani ba zai iya tuhumar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko Umar ya ce Umar ne ya hana Annabi sallallahu alaihi wasallam isar da wannan sakon ba domin abinda Umar ya faɗa cewa ku kyale manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la'alla zafin ciwo ne ya dame shi kuma wata kalma da suke nasabtawa umar cewa ko a hajar cewa aka yi an ji wani ya faɗi a hajar ba a ce lallai umar ba ne ce ma'ana zautuwa ce ta ciwo ta sa manzan Allah sun ya faɗi wannan kuma sannan a lokacin nan Ali bin Abi Talib yana ina yana cikin waɗanda suke wannan wuri me yasa bai ɗauko takardar nan da alƙalami ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wannan abin da yake so ba don haka dai wannan magana ce da za mu zo kanta insha Allah da fadinta da maganin da malamai suka yi wanda shi ma malam ibn tamiya ya sa baki yayi magana mai kyau a wurin za mu zo kansa amma abin da nake so ku gane duk wannan bata lokaci ne da za a zo a ce mana wani bai yi bincike ba ina buƙatar bincike a matsalar da wahayi ya sauka a kanta kuma an kafa hujja a cikin sama da mutum dubu ɗaya da ɗari wani abu an gaya musu cewa ali ne khalifa in dai maganar gadir hum cewa haka aka faɗa cewa ali ne khalifa ba buƙatar a zo a zargi wani a nan cewa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi ya kasa bincike ko ya yi binciken ya ƙi faɗin gaskiya ya zaɓi abubakar radiyallahu ta'ala anhu ina fata kun gane abu to mu je sai ce wa nan ne ko sai ce wa hadha yu'akhadhu ala tafriqihi shi wannan wanda ya binciken bai bi gaskiyar ba to za a yi masa za a kama shi da laifi akan sakacin da ya yi bitarkin nazaril wajib saboda barin bincike wanda yake wajibi wa fihim kashi na biyu kuma akwai wanda a man ajaza anin nazar wanda ya gaza ma ya kasa yin binciken gaba ɗaya faƙalladal jammal gafira sai koyi da taron jama'a masu yawa wai ce wannan yushiru zalika ila sababi mubaya'ati abi bakr anan shi wannan mutumin yana ishara ne zuwa ga meye sababin da ya sa aka yi a wato ga abubakar radiyallahu ta'ala anhu to duk bayan ya kara kwalkwale wannan ra'ayi na wannan mutumin ibn al-mutahhar yanzu ga amsa da ibn timiya da ya ce fa yuqalu lahu to ana cewa ma'ana muna cewa shi wannan mutumin mai wannan littafi hadha min al-kadhib alladhi la ya'jizu anhu ahadun kai bawan Allah wannan abin da ka faɗa ƙarya ce irin ƙaryar da ba wanda zai kasa yin irinta duk wanda ya so zai iya faɗin wannan ƙaryar ba wata wahala ne da ƙarya ba kun san ƙarya ba koyanta ake a makaranta ba ko kowa zai iya faɗin abin da ya ga dama so sai ce warrafidatu su ko shi'a qaumun buhtun mutane ne dama masu buhut in ce kaumin buhut ana nufin masu gaskata ƙarya masu ƙaryata gaskiya shi ne mana buhut annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wannan lafazi a hadithin abdullahi bin salam daga cikin malaman yahudawa da suka musulunta lokacin da ya musulunta ya zo ya gaya manzan Allah ya zugu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane na mutane ne masu ƙarya masu gaskata ƙarya masu ƙaryata gaskiya kuma ka gwada su ya rasulallah ka tambaye su matsayina ka ji a wurinsu shi ne sai annabi sallallahu ya ce ya shiga wani wuri ya buya abdullahi salam ya buya aka kira yahudawa annabi sallallahu ya tambaye su me za ku ce dangane da abdullahi salam suka ce a khairuna wa bunu khairina ai shine mafificin mu kuma dan mafificin mu dan babban malamin mu ne mun girmama shi sosai muna mun yarda da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afara'aytum law aslama abdullahi ibn salam kuna gani me za ku ce in aka ba ku labarin cewa abdullahi ibn salam ya musulunta sai suka ce ha shahu a'adahu allah min wai allah ya kiyaye ya musulunta annabi fa suke gaya wannan yahuda a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wai Allah ya kiyaye abdullahi bin salam ya musulunta shi ne sai annabi sallallahu alaihi ya ce abdullahi bin salam ya fito sai ya fito sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah take a wurin sai suka ce a suka ce abin nan suka ce sharruna wa bunu sharrina shine mafi sharrinmu kuma shine dan mafi sharrinmu a take a wurin ba ai komai ba suka juya wannan maganganun guda biyu to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wancan lafazi na buhut duk mutumin da za a kawo masa alhaqa'iqul wadihat fa yukazzibuha sannan a zo masa da wal khurafat fa فيصدقها to wannan shi ake ce ma buhut ka kawo masa abin da yake hujja kuru-kuru gashi gaskiya ce kuru-kuru gare-gare da ita babu abin da ke ɓoye ta zai ce maka ƙarya ce in kuma ka kawo masa ƙarya iri-iri saboda akwai yaban abin da yake so a ciki zai gaskata ta duk yadda hankali ba zai ɗauka ba zai yadda da ita to ce wannan ita ce wannan shine sifar masu shi'a duk abin da ke dace da ra'ayinsu za su yadda da shi duk irin hurafar da take ciki tatsuniya iri-iri za ka ji a riwayoyin littafansu kai mamakin yadda ɗan adam zai yadda da wannan allah maɗauki ya sauki abin da yake kuma gaskiya ne ƙuruƙuru ga hujja sai su ƙaryata shi ko a ƙur'ani yake Allah ya kyauta to shine sai yake cewa falau tuliba min hadal muftari dalilun ala zalik da za a nemi wannan makaryaci ya kawo dalili akan wannan kashi uku da ya kasa mutane zamanin abubakar radiyallahu ta'ala an wajen mubaya'ar da suka yi masa ya ce lam ya kullahu ala zalika dalil ba shi da dalili akan wannan abin da ya da'awa ya ce wallahu ta'ala qad harrama alqawla bi ghairi ilmi Allah ko ya haramta mutum ya faɗi abu bai sani ba fa kaifa idza kana al ma'rufu didda ma qala ma'ana didda ma qalahu to yaya ko idan abin ya zama abin da aka sani kishiyar abin da ya faɗa ne kun fahimci wannan zancen Allah ya haramta mana mu faɗi abin da ba mu sani ba haramun ne mutum ya ce Allah ya faɗi wani hukunci bayan ko ya faɗi wani ra'ayi ko abu kaza Allah ya ce alhali ku Allah bai ce ba to ballantana a ce abinda mu ma jama'a mun san ba haka yake ba ku gane wannan zancen la'alla mutum ya zo ya ce Allah ya ce kaza ai mu Allah la'alla bai gaya mana wani abin sabanin haka ba ballantana mu san wannan mutumin gaskiya faɗa ko ƙarya kawai ya zo mana da labari ne Allah ya ce kaza to Allah ya haramta wannan to ballantana a ce mu muna da dalilin da ya nuna mana halin da wannan mutumin ya da'awar haka yake to ba hakan yake ba ina jin kun gane abu to sai yake cewa falau lam nakun nahnu na bi ahwali sahaba inda mu ba mu san halin sahabbai ba lam yajuz an nashhada alaihim bima la na'lamu min fasadil qasdi to bai halatta ba gare mu mu musu shaida da abin da ba mu da ilimi a kansa na cewa suna da mummunan nufi ya halatta mu a musulunci bai halatta kai wa kowa tuhumar mummunan nufi ba in baka da ilimi akan abin da ya faɗa kun gane wannan to ballanta nasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ba mu san su ba ma haka kawai aka zo aka gaya mana cewa suna da mummunan nufi to ya kamata kar mu gaskata sai mun ga dalili akan haka ku ina jin kun gani abin wal jahli mustahiq da kuma jahilcin waye ya cancanci wani abu inda ba mu san su ba ko da kai ba mu san su ba to da bai halatta mai musu shaida da cewa suna da mummunan nufi ko kuma suna da jahilci akan waye cancanci wani abu ba bai kamata mai musu wannan tuhumar ba qala ta'ala Allah madauki yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada kai bibiyi abin da baka da ilimi a kansa asalin taqfu daga qafu ne qafu shine tatabbu'in abu a nan abdurrazak san'ani da yawa daga cikin malaman tafsiri musan mal bin ibn hammam san'ani yana da littafin tafsiri wanda galibi riwaya ne daga katada ya ruwato daga katada katada yana cewa la taqul ra'aitu walam tara wala sami'tu walam tasma' wala alimtu walam ta'lam yace wannan shine fassarar wannan aya din ma'ana abinda baka gani ba ce na gani abinda baka ji ba ce ka ji abinda baka sani ba ce ka sani shine ma'anar wannan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inji qatada kamar da as-sanani haka nan at-tabari da surwato da isnadi daga ma'amar an qatada to shine sanan Allah madauki yake cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula da ji da gani da kuma zuciyar mutum dukkan abin duk waɗannan abubuwa za a tambaye mutum a kai dukkan abin da ke kwakwalwarka da tunaninka za a tambaye ka akai za kuma a tambaye ka akan jinka da ganinka wa ƙala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa ha antum jaj tun fi lakum bihi ilm yana magana akan banu isra'il cewa ya ga ku ya ku waɗannan kuna jayayya cikin abin da ko dangane da abin da kuke da ilimi a kansa falima na fi ma laysa lakum bihi ilm to yaya kuke jayayya da abin da ba ku da ilimi a cikinsa kaga ashe Allah maduki yana inkarin mutum yayi jayayya cikin abin da ba shi da ilimi nan mutumin nan ya zo yana da awar waɗanda suka yi mubaya'a ga abubakar shi dai na farko wannan mutumin baya nan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu baya nan lokacin da aka zaɓi abubakar ashe kenan maganar ya kasa sahabbai kashi uku cewa wasu sun mubaya ga abubakar don neman duniya wani kuma don sakacinsa a wajen bincike wani kuma don gajiyawarsa bai iya binciken ba wannan kashi uku a ina ya same shi allah ne ba shi labari tunda baya nan akai yana da riwaya ingantacciya akan wannan babu to shine ya kawo masa wannan ayoyin don ya faɗakar da shi na farko allah ya hana irin wannan abu kun gane wannan na farko sannan sai ce fa kaifa idza kunna na alamu to yaya kuma in ya zama cewa mu muna sane annahum kanu akmala hadhihi al-ummati aqla waɗannan mutane wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan al'ummar babu mutanen da suka kai su cikar hankali babu masu cikakken hankali irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ilman da ilimi wa dinan da kuma addini kamala ta ɓangaren nan guda uku to babu wanda ya kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi da hankali da ilimi da addini duk wani mai hankali a bayan su yake duk wani mai ilimi a bayan nasu yake ilimin addini duk wani mai wato addini da zai bauta wa Allah da tsoron Allah da takawa ana sallah ana kuka ana karanta alkur'ani babu wanda ya kai waɗannan mutanen to ya za a yi ka zo a ce kai musu wannan tuhuma irin wannan da neman duniya da sakaci da kuma gajiyawa akan bincike da sanin gaskiya gaskiyar da kuma za a shiga wuta saboda ba a santa ba a wannan aƙidar fa ta rashin yadda da Ali bin Abi Talibin a matsayin khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi a aƙidar Shi'a duk mutumin da bai yarda da Aliyu a matsayin shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi ba kai wanda bai yadda ma da ɗaya daga cikin imaman nan guda goma sha biyu da suka kirkiro suka dangana musu wannan ra'ayoyin ba in baka yadda da ɗaya ba fa kai kafiri ne kuma wuta zaka tabbata wannan abu ne yadda za a shiga wuta a rashin saninsa a ce kuma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wanda suka yaƙi iyayensu akan shirka suka yi watsi da duk abin da suka yi saboda shirka ai saboda sanin su cewa wanda ya mutu a shirka shine mai shiga wuta in suna sanin cewa wanda bai yadda da ali a matsayin khalifa ba shine zai dawwama a wuta da su ne a gaba wajen bin ali radiyallahu ta'ala anhu aina jin kun fahimci abin yawwa to shine sai ke cewa kama qala fihim abdullah ibn mas'ud kama da abdullah ibn mas'ud yake cewa dangane da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat ga wani wa'azi na mu saurare shi daga abdullahi ibn mas'ud ya ce a cikinku ku bayan Allah yana gaya wa ɗalibansa ne daga cikin tabi'ai yana cewa a cikinku duk mutumin da zai yi koyi da wani to ya yi koyi da wanda ya riga ya mutu ka yi koyi da wanda ya riga ya mutu ya ce fa hayya domin ku shi rayayye mutumin da yake da rai la tu'manu alaihi fitina ba a amince masa cewa ba zai iya aukawa cikin fitina ba kana ganin mutum da ransa zaka iya ruduwa da shi ka ɗauke shi ma ka ce wannan ɗan aljanna ne da sauransu duk ba a haka ana koyi ne da wanda ya mutu saboda an tabbatar da ya mutu akan abin da aka sani shi ne daidai wanda ko yake da rai to ba ka da aminci a kan cewa ba zai iya fadawa cikin fitina ba wata jarrabawa za ta iya zuwa ta raba shi ma da addini wani ya ridda wani ya koma bid'a daga suna duk ana wannan don haka karka tabbata shi yasa dama yana daga cikin aqidar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutumin da yake mai rai ba a masa shaida cewa dan aljanna ne ko dan wuta kai ko ya mutu baka cewa na tabbata wani dan aljanna ne sai da nassi in nassi ne ya zo cewa wani dan aljanna ne da sunansa aka ambaci sunansa sai kai rantsuwa da Allah cewa wani dan aljanna ne kamar yanzu zaka rantse da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan aljanna ne ko ba haka bane duk wanda ya kokonta wannan ma ya fita daga addininsa ko ba haka ba sannan za ka yi rantsuwa da Allah duk wanda Allah maɗaukaki almuhajiruna wal ansar dukkansu yan aljanna ne da nassin alqur'ani saboda me saboda kana da nassi amma in suna ne na mutum ɗaya wane ɗan wane to sai kana da nassi a kai in ba haka ba ka ce muna masa fatan dan aljanna ne mun gane wannan yawwa to wannan ita ce aƙida ta daidai to nan kuma ana zancen koyi ne ma kai koyi ibnu mas'ud yake cewa kai koyi da wanda ya riga ya mutu domin wanda ya mutu za a gane yana kan hanya ta daidai ya bi sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi fahimta mai kyau kuma ya mutu a kanta wanda kuke da rai baka da tabbas zai mutu akan wannan sai ce ula'ika ashabu muhammadin waɗannan ko in ce waɗancan da suka gabata in ji ibn mas'ud wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanu wallahi ku ji fa ibn mas'ud ne ke faɗi wannan har ya rantse wallahi ya ce na rantse da Allah kanu afdala hadhihi al-ummati su ne mafifita wannan al'ummar waye ya faɗa ɗan cikinsu ne da yafi fi kowa saninsu yake gaya ma waɗanda ba su ba tabi'ai kenan ya ce wallahi su ne mafifita a wannan al'ummar wa abarra haƙuluban kuma su ne waɗanda suka fi wato kyawun zuciya da ɗa'a zuciya zuciyarsu ta fi kuɓuta ta kowace zuciya kuɓuta daga abin da ba daidai ba tafi kowace zuciya ɗa'a ga allah subhanahu wa ta'ala wa a'maqaha ilman kuma a cikin al'umma babu al'ummar da ko mutanen da suka kai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zurfin ilimi kaga ya amfani da a'maq na me umqi zurfi kuma sai wasafta ya kawo ta tamyizin shine ilman ma'ana ba wanda ya fi su zurfin ilimi da wannan malamai suke bayyana dama cewa a as-salafu magabata da suka gabata su ne hanyar su ma'ana tariƙatu salafi a'lamu wa ahkam akwai mutane daga cikin masu ta'awili ko wanda ake ce mu ba a babin siffar siffofin Allah subhanahu wa ta'ala za ka ji suna cewa ai su magabata ba su tsaya sun fahimci nassosin nan ba ba su yi bincike ba daga Allah ya ce yana da kaza yana da sai su ce eh yana da shi su ba bincike suka yi ba ba su yi bincike akan hanya irin ta falsafa da ilmul kalami su san me ya cancanta ga Allah me bai cancanta ba kawai haka sai su ce amin ruha kama ja'at bila kaifi to sai su rika cewa tariqatu salafi ah, ah, za su ce a'lamu wa amma wa tariqatul khalafi ahkamu wai salaf sun fi ilimi amma kuma magaba ma'ana 'yan baya hanyar waɗanda suka zo daga baya masu bin binciken falsafa da sauransu wai ta fi hikima ta fi basira shi malamai suke musu raddi a'a hanyar magabatan nan ita su ne a'lamu wa ahkamu ta ilimin yana can a gun su sahabbai kuma sannan hikimar tana nan dai tare da su su ne suka fi kowa ilimi su suka fi kowa kuma hikima duk abin da ake so a yi daidai akan wannan addinin to na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine a gaba wannan daidai ƙarin bayani ne akan maganar ibn mas'ud mu ci gaba ya ce wa aƙalla ha takallufan kuma a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai su ne mafi karanci wajen ɗorawa kansu abin da ba ɗora musu ba babu takallufi rayuwarsu mai sauƙi ce komai suna yi ne gwargwadon yadda aka umarce su su yi ba sa muzayada don haka ba su yi bid'a ba mai bid'a me yake sa shi ya bid'a ganin cewa hanyar annabi bata ishe shi ba bari ya ƙara ramuko ko in ce ya rarumo wani abin ban ya ƙara cikin hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ko sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishe su shi yasa ba su ɗebo daga nan da can su rubga a cikin addinin Allah ba sai suka haƙura da abin da manzan Allah sallallahu alaihi ya koya musu qaumun yace su waɗannan sahabbai wasu mutane ne ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi waɗanda Allah ya zaɓe su kun ji labarin sa ce Allah ya zaɓe su li na biyihi domin su sahabci su zama abokai ga manzansa annabinsa sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinihi kuma don su tsaye da addininsa kuga duk wannan yana rusa maganar wanda zai ce ai bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama tarihin musulunci baki kirin yake daga mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallama duk aka yi ridda aka watsi da addinin wanda duk ya faɗi wannan ya karyata waɗannan maganganun na abdullahi bin mas'ud kuma ya karyata maganganun magana dama da yawa na Allah da kuma na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tuhuma ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce bayan rasuwarsa gaba ɗaya duk al'umma ta yi ridda ka gaya wa mutane kenan ashe bai iya tarbiyyar ba bai iya koyar da kowa ba ya koyar yana faɗuwa, yana mutuwa sallallahu alaihi wasallama wai duk aka yi ridda sai mutum uku wannan tuhuma mummuna ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ga sahabbai bane wanda yake faɗin wannan yana ganin sahabbai yake suka wallahi manzon Allah sallallahu alaihi yake suka Allah madauki ya sauke sai sai fa'rifu lahum don haka ku san musu ku yadda da ku san falalar su gare su ma'ana ku san wannan falalar ku yadda da ita dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wattabi'uhum fi atharihim kuma ku bi su a maganganunsu a guraben su, a ayyukan da suka aikata wa tamassaku bima istata'tum min akhlaqihim kuma ku riko da abin da za ku iya na halayensu kun abin da za iya na halayensu ya ce ba za mu iya duka ba halayen habbai sai da mu yi abin da za iya gwargwadon hali amma ba wai mu yi gaba ɗaya ba ya ce min akhlaqihim wa dinihim da addinin addininsu fa innahum kanu alal hudal mustaqim domin kuwa sun kasance akan shirya wato hanya madaidaiciya muna fata Allah mu maɗauke tabbatar da mu akan wannan hanya tasu wannan faɗin ji abdullahi dan mas'ud ne ke faɗin wannan magana wannan yace rawahu ghairu wahidin minhum ah, da yawa daga cikin malamai sun rawaito wannan daga cikin su akwai ibnu batta al a cikin littafin sa al hakanan ya ce akwai wata riwaya kuma bayan ta ibnu mas'ud ko in ce daga kai qatada qatadan ya rawaito daga abdullahi dan mas'ud da fatan mun fahimta yace warawa huwa wa ghairuhu shi kuma dai ibnu batta din ya ruwaito wa ghairuhu da wasu wasu mutanen ma ko wani wanda ba ibnu batta ba bil asanidil ma'rufa da wato isnadai ta hanyoyin salsala sananniya ila zirr ibn hubaysh daga cikin daga dalib ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi ibn mas'ud zirr ibn hubaysh qala yana cewa qala abdullahi ibn mas'ud abdullahi dan mas'udin radiyallahu ta'ala anhu yana cewa inna allaha tabaraka wa ta'ala nazara fi qulubil ibad allah maɗaukaki ya yi dubi zuwa ga zukatan bayi allah da ya halicci bayinsa sai ya dubi zukatan bayin baki ɗaya fawaje da kalba muhammadin sallallahu alaihi wasallama khaira qulubil ibad sai ya ga cewa zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce mafificiyar zukata baki ɗaya babu zuciyar da ta fita manzan allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya a duniya tun daga farkon halitta har ƙarshe ba zuciyar da tafi tsarki irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fastafahu li nafsihi sai ya zaɓe shi ga kansa ma'ana Allah ya ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi nasa ne na ƙashin kansa wa buta'athahu bi risalatihi ya aiko shi da manzancinsa bayan wannan thumma nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi muhammadin sannan sai Allah ya sake dubi a cikin zukatan bayi bayan zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da quluba ashabihi khaira qulubil ibadi sai ga cewa zukatan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mafifitan zukata babu zuciya bayan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta kai zukatan sahabbansa tsarki da tsafta da kuma kyau da kyakkyawan nufi mun gane wannan in ji abdullahi dan mas'ud ya ce faja alahu da ya ga haka din kun ga da ya ga zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai ya zabe shi ga kansa sannan ya aiko shi a matsayin manzo su kuma sahabban fa da ya ga zuciyarsu su ma mai tsarki ce mai kyau ce alahu wuzara a nabiyihi sai ya sanya su sune wazirai ga annabinsa sallallahu alaihi wasallama yuqatiluna ala dinihi suna yaƙi akan addininsa sai sai kai fama ra'ahu muslimuna hasanan fa huwa inda Allahi duk abin da musulmi suka gan shi a matsayin nan ra'a kalbiya ce ma'ana fama taqaddahu muslimuna hasanan fa huwa inda Allahi hasan duk abin da musulmi suka ɗauke shi suka ƙudurci cewa mai kyau ne to mai kyau ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala malamai suna kafa hujja da wannan asar na abdullahi bin mas'ud wajen hujjar ijma'i ijma'i mun san ijma'i ijma'in sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ai dama ya gaya mana cewa al'ummarsa ba za ta haɗu akan bata ba ko la tajtami'u ummati ala dalala al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam ba ta haɗuwa gaba ɗaya ra'ayi ya zama guda ɗaya duk akan bata ba zai yiwu ba ma'ana in ka ga al'ummar manzan Allah sallallahu sun haɗu akan wani abu sun yadda daidai ne to daidai ne kowa ya karɓe shi in ko ba daidai bane za a samu wani a cikin su ya ce kai ni ban yadda da wannan ba to ba a samu ijma'i ba kenan amma dai su haɗu baki ɗayan su babu wanda ya saba akan abin da yake ba daidai ba to ba zai yiwu ba malamai sun kafa hujja da wannan asar na ibnu mas'ud akan maganar ijma'i kamar da dama a ƙur'ani suna kafa hujja da fadin Allah maɗaukaki wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kun ga nan sabilil mu'minin ma'ana duk wanda yake ta yake ta ko ya ko ya sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa in an dama an ce shiqaq ana nufin an takuna fi shaqqin war rasulu fi shaqqin ku samu sabani ka sabawa manzon Allah ku raba gari kai kai nan annabi yana wani gun daban to duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yattabi ghayra sabilil mu'minin a bayan kuma shari'a ta zo masa ya santa ya ganta ya bi wata hanyar ba ta mu'minai ba to Allah madauke ce ni wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira to malamai suka ce wannan aya dalili ne akan cewa ashe kenan mu'minai suna da hanya hanyar nan tasu duk inda suka lazumta suka haɗu a kai to wajibi kowa ya zama a kanta kun fahimci me yake faɗa a nan ne nan malamai suka ce nan yana ishara ne zuwa ga tun da ka ga sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi sun haɗu kan mubaya'a ga abubakar to wannan ya nuna ashe zaben da suka yi wa abubakar daidai ne mun gane wannan tunda ijma'i suka yi suka haɗu akan abubakar radiyallahu ta'ala anhu har wanda suka makara ba su yi da farko ba sun dawo daga baya sun yi kaga wannan ya nuna ijima'in sahabbai ne duk sun yadda abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi kadai ya isa rusa maganar cewa akwai wata wasiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga ali ba dan kin ali ba a'a saboda tabbas babu wasiya babu wanda ya kawo wasiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da isnadi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aliyu shine khalifa bayan sa sallallahu alaihi wasallam babu wannan magana inda akwai to wallahi waɗannan bayan allah da muke ji almuhajiru na wal'ansa da su ne farkon waɗanda za su yi mubaya'a ga ali domin ba abokan gabarsa ba ne shi yasa bayan sun yi mubaya'a ga abubakar da abubakar ya rasu da zai zo rasuwa kuma ya ce umar ya zama umar ya yi shekara gomansa shi kuma ya sa mutum shida suka zaɓi usman a cikinsu sannan usman aka kashe shi da aka kashe shi al'umma baki ɗaya suka zo suka haɗu akan ali radiyallahu ta'ala anhu kafin abin da ya auku na fitina ya auku amma duk sun yi mu baya a cewa shine khalifa kaga ashe kenan sun san matsayinsa sun yadda da matsayinsa lokacin da matsayin ya zo inda a ce akwai nassi ko a hannunsa ko a hannun wani da wannan nassin ba zai a shekara 24 ba wanda ya taba faɗinsa ba shi bai taba da'awarsa ba ya zo gun abubakar ya ce kai ni fa ni ne mai nassi tashi ka bani wuri ya zo gun umar kai ni ne fa mai nassi tashi ka bani wuri ko ya zo gun Usman ni ne mai nasi ta shiga bani wuri ba a ga Ali yayi wannan ba kuma ƙarya ake masa a ce wai taqiya yake yi ko kuma neman zaman lafiya yake yi wannan duk tuhuma ce ba a kyauta masa zato ba aliyu radiyallahu ta'ala anhu ya fi karfin wannan Allah subhanahu ta'ala ya kyauta mana da haka sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abinda suka zaba din nan shine daidai har wurin Allah subhanahu ta'ala sai ce wa na ra'ahu an sayyi'an abinda musulmi suka hadu suke itikadin suka yadda da cewa mummuna ne fa huwa inda Allah sayyi to shi ma wannan abun a wurin Allah mummunan abu ne Allah baya son sa kun fahimci wannan nassin insha Allah to <clears throat> sai ce wafi fi riwayatin a wata riwayar qala abubakar ibn ayyash abubakar ibn ayyash arrawi li hadha al-athar wanda ya rawaito wannan athar an asim ibn abin najud an zir ibn hubaishin daga zir ibn hubaishin wannan da muka ji an abdullahi bin mas'ud daga abdullahi bin mas'ud yana cewa wa ra'a ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama jami'an an yastakhlifu ababakr wannan me yake nufi yana ishara zuwa ga wannan magana karshen da ya faɗa da ya ce mara fa mara ahul muslimuna hasanan fa huwa inda allahi me hasanan hasanun wa mara ahul muslimuna sayyi'an fa huwa inda allahi sayyi'un sai ce wa qad ra'a kun ga bayan ya faɗi wancan ra'a din sai ka wannan ra'a ƙari akan wancan ma'ana sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jami'an inji ibnu mas'ud wannan magana ce ta dan gida wanda yake nan aka yi kalmar jami'an dole ka ɗauke ta cewa da gaske dukkan sahabbai haka suka yi mu mubaya'a ga abubakar radiyallahu ta'ala anhu mun gane wannan inji ji abdullahi dan mas'ud ma'ana tun da kuke nan sahabban manzo Allah sallama gaba ɗayan su sun ga ma'ana sun itikadin abin da yake daidai shine an yastakhlifu ababakrin suka ah, khalifantar da abubakar radiyallahu ta'ala anhu to kun ga wannan maganganun sai ibn tamiya ya dawo ya ce fa qawlu abdullahi bin mas'ud maganar abdullahi bin mas'ud da yake cewa kanu abarra hadhihi al-ummati quluban wa amaqaha ilman wa aqallaha takallufan ai mun ji wannan magana ko to wannan maganar da ya faɗa cewa sahabbai sun fi tsarkin zuciya da kubutar zuciya da kuma zurfin ilimi da kuma karancin takallufi da ɗora wa kai wahala kalamun jami'un magana ce mai girma mai faɗi ta kunshi ma'anoni manya-manya da yawa bayyana fihi husna qasdihi na farko a cikin wannan maganar ibn mas'ud ya bayyana mana kyakkyawan nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa niyyatihim da kuma kyakkyawan niyyarsu bi birrul qulubi ta hanyar da yace zukatansu sun fi kowace zuciya kubuta kun ga ya nuna mai kubuta daga mai daga mummunan nufi ashe kenan su zukatansu sun kubuta daga mummunan nufi sun kubuta daga munanan niyoyi ashe kenan nufinsu mai kyau ne niyoyinsu masu kyau ne saboda ya siffanta su da zuciya mai kyau ina fata kun fahimci wannan wa bayyana fihi kamalal ma'arifati ya kuma bayyana mana cikar ilimi wa diqqataha da kuma wato tsantsancewa a ilimin da bin diddigi da sanin abin da yake daidai da kwalkwalewa har karshe a san gaskiya kun ga shi ma wannan bi unqil ilmi din can da yace a amaka ha ilman wanda yake mai ilimi ne mai zurfi ya za a ka zo ka ce bai yi bincike ba ko kuma ya jahilci ko bai iya ma bincike ba kun fahimci wannan zancen ibn tamiya ya bi maganganun wannan mutumin ne ya ɗauko maganganu daga maganar ibn mas'ud wanda ɗan cikin gida ne a sahabbai don ya shaida daga maganganun ibn mas'ud akan ƙaryar wannan maganar cewa sahabbai ba su yi bincike ba ba su san ina gaskiya take ba ko a cikinsu akwai waɗanda yake haka kawai suka bi inna rududu saboda tuhuma marar kyau kun gane abin to shi ne sai ke cewa a wa bayyana fihi tayassura zalika alaihim kuma a cikin wannan maganar tasa ya bayyana sauƙaƙar wannan abun a kansu cewa ba wani wahala ba ne ma ba su ɗora wa kansu wata wahala ba wajen su gane ina gaskiya take saboda babu saɓaninta a gunsu dukkaninsu sun yadda abin nan da suka gani na cewa abubakar shine khalifa dukkaninsu akan haka suke ilimi ne yana nan a zukatansu kusa kuma ana cewa a faɗa da baki kowa zai faɗa ba su ya bincike ba da haka ba magana ce ta aje a binciko wani abu a wani wuri ba wanda da tabbas yana nan into to agun su za a same shi ba agun wani za a je a samo shi ba da fatan kun fahimci wannan sai yake cewa wamtina ahum min alqawli bila ilmin da kuma ya bayyana wato a hannuwarsu daga fadin maganar da ba su da ilimi a kanta ta hanyar mai muka gane wannan da ya siffanta su bi ƙillati takallufi cewa ba sa ɗora wa kansu wato wani nauyin wani abu duk abin da suka faɗa cikin sauƙi mutayassiran haka yake ala alsinatihim li'annahu yanba'u min qulubihim saboda haka yake fitowa daga zuciyarsu za ga sun faɗi abin da yake kuma shine gaskiya yace wa hadha khilafu ma qalahu hadha al-muftari wannan sabanin abin da shi wannan makaryacin ya faɗa allazi wasafa aktharahum bi talabi dunya wanda ya siffanta mafi yawan su da cewa yan neman duniya ne wa ba'dahum bil jahli ya siffanta wasu daga cikin su kuma cewa jahilai ne in ma ajizan ko saboda gajiyawa suka kasa bincike wa in ma tafridan ko kuma sun yi binciken suka suka ci suka kasa gano gaskiya wallazi qalahu abdullahi haqqun abinda abdullahi bin mas'ud ya faɗa shine gaskiya ko ga yanzu nan kuka tashi faɗa da wannan maganar ta ko me da martani ga wannan maganar ta wannan dan shi'a da maganar wa za ku yi ma ba ku bukatar magana cewa ibnu taymiya ya masa raddi nassin maganar ibn mas'ud ta bata wannan magana tasa cewa ƙarya ce da fatan mun gane sai ce fa hum khairu hadhihi al-umma domin ku su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mafifita wannan al'umma kama tawatarat bi dhalika al-ahadithu an nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadithai suka wato zo ta hanya hanyoyi masu yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a haisu kala da yake cewa khairul quruni alqarnu alladhi bu'ithtu fihim wannan ya wuce mun yi magana akan wannan hadisin ko a fiyayyen tsare ku ko a ce khairun nasi kamar yadda zuwa a riwayoyi a fiyayyen mutane ko fiyayyen tsare ku alqarnu alladhi bu'ithtu fihim shine karnin da aka aiko ni cikin sa ko cikin su ma'ana wannan tsare ku wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka aiko shi cikin su su ne mafi fita a wannan duniya sun mallazi na ilunahum bayan su kuma masu bin su a falala da daraja da ɗaukaka a wurin Allah su ne waɗanda suke bin su sun mallazi na ilunahum sai kuma masu bin su wannan ya nuna mana lalle maganan nan ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda kuma Abdullahi bin Mas'ud daga irin ta ya fahimci wannan shaida kyakkyawa akan sahabbai to lalle mutanen kirki ne sun fi karfin a yi musu wannan tuhuma nan da kun ga maganar mu a yau gaba ɗaya me da martani ne akan waccan magana da wannan mutumin ya yi ta kasa sahabbai kashi nawa kashi uku dawa dawa na farko kashin ya ce 'yan neman duniya ne na biyu sun yi bincike sun kasa gano gaskiya ko na uku kuma sun kasa binciken saboda rashin basira kawai sai suka bi inna rududu kamar da kuke cewa da hausa kawai mutum ya bi inda mutane suka bi shi ma ya bi wannan maganar ƙarya ce dangane da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su za a yi ma wannan tuhuma ba to sai ce wa hum afdalul ummati alwasatu ashuhada'u ala nasi alladhina hadahumullahu lima ikhtalafu fihi min alhaq bi su waɗannan mutane sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mafifita al'umman nan zababbiya alwasat ana nufin al'adlul khiyar zababbu matsakaita kuma sannan waɗanda su ne fiyayyu alan nasi masu shaida kai akan mutane alladhina hadahumullah su ne Allah maɗaukaki ya shiryar da su limakhtalafu fihi ga abin da mutane suka saba limakhtalafu nan ba abin da sahabbai suka saba ba abin da mutane suka saba ka koma asalin ayar domin wannan nasin aya ne kanan nasu ummatan wahidatan fakhtalafu kamar da ke a suratu yunus ko yawa a wata a suratul baqara kuma kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyin malamai suka fassara ma'ana fakhtalafu fa ba'atha Allahu an ma'ana mutane haka suke a al'umma daya sai Allah sai suka saba sai Allah madaukaki ya aiko annabawa dan su daidaita su to cikin abin da suka sassaba din nan Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da muminai ga cikin abin da aka saba din ya shiryar da su zuwa ga hanya madaidaiciya da izininsa suwa aka shiryar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune aula bil hidayah to dole mu tsaya a nan wurin a saboda cikon mana lokaci ya isa insha Allah darasin mu na gaba sai mu dawo kan wannan dai fakara din da bamu gama ta ba a tsakiyar magana ce sai mu sake tashi daga wannan wuri wajen bayanin falalar waɗannan bayan Allah a takaice ya uwa abin da za mu fahimta ne daga wannan darasi shine a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaben da suka yi wa abubakar radiyallahu ta'ala anhu bayan rasuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallama zaɓe ne da aka yi shi bisa ilmi bisa basira bisa sanin abin da ya kamata dogaro da maganganu da ayyukan manzon allah sallallahu alaihi wasallam wajen nuna falalar abubakar abubakar ne shine mafifici a sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam a koyaushe annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da shi kharajtu ana wa abubakar wa umar kamar yadda ali yake gaya wa umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya rasu yake cewa ban taba ganin mutumin da nake fatan in haɗu da allah da aiki irin nasa ba kamar kai domin ko sau da yawa nakan ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kharajtu wa dakhaltu na fita ko na shiga ana wa abubakar wa umar ni da abubakar da umar mun tafi wuri kaza ko mun je wuri kaza ko mun dawo ko mun yi kaza wannan ya nuna waɗannan manyan bayin allah zaman su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shaida ce ta cewa su ne mafifita a bayansa shi yasa gaba ɗaya al'ummar suka yi ijma'i akan zaben sa kuma ya ƙaryata mana da'awar shi'a cewa akwai nassi ga wani wanda ba abubakar ba radiyallahu ta'ala anhu wato ma'ana ya nuna ƙaryar nassi akan ali wannan kuma ba kiyayya sai ga ali ba daga ahlus sunna ko daga sahabbai a saboda babu nassi ne kamar da gaya mana wallahi da akwai nassi nassi dai wanda baya ihtimalin wata ma'ana sai cewa ali kai ne khalifa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan rikici duk da babu shi da zai zama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana kuru-kuru kuma sahabbai su ne farkon masu da'a shi yasa kun ga tabbacin babu nassin ne shi yasa a cikin wasu daga cikin rubuce-rubucensa yake cewa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wasiya ya bayyana magana kuru-kuru da mutane duk ba su zo sun yi wannan sabanin ana ta kashe kashe ba a shi ga wannan ya rusa gaba ɗaya asasin addinin ya nuna ba wannan maganar cewa akwai wasiyar duk babu ita ya tuhumi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shine sababin sabawar mutane da kuma rarrabuwar kan mutane har aka kai irin wannan yanayi za mu zo insha Allah wani lokaci mu karanta wannan magana tasa daga inda ya rubuta ta Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu daga aukawa cikin abin da ba daidai ba Allah tabbatar da mu akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hanyarsa da hanyar sahabbansa da ahlul baiti wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruk wa natubu ilaik